وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna laraba biyar ga wata ko biyar ga watan mina muna shida ga watan ramadan hijira dubu daya da dari hudu da talatin da uku ta manzo sallallahu alaihi wasallam wacce ta daidai da ashirin da biyar ko ga watan bakwai miladiya dubu biyu da sha biyu muna cikin suratul fathi a jiya mun cike kan aya ta goma a yau za mu ɗora kan aya ta sha ɗaya mai allah ya ce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 سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم برا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا نعم قال تعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب يصنوا واتو larabawa wato al'arab sune mazauna karkara wanda suke tattare da jahilci ko kuma ma munafunci sai kulu lakal mukhallafuna waɗannan da suka zauna ba su bi ka zuwa sulhul ba da sannu za su ce maka min al-arabi na mazauna karkara shagalatna amwaluna wa ahluna abin da ya sa ba mu bi ka ba wato in ka koma in annabi ya koma Allah ke ba shi labari tun kan abin ya faru cewa za su kawo maka uzurori daga ciki za su ce shagalatna amwaluna dukiyoyinmu ne suka shagaltar da mu wa ahaluna da ahalin wato iyalanmu fastaghfir lana ka nema mana gafara yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna faɗin wannan ne da bakunansu da harasansu ma laysa fi qulubihim abinda ba shi cikin zukatansu ma'ana wannan uzurin da suke faɗi ƙarya ce ba gaskiya bace ce qul faman yamliku lakum min allahi shay'an ka ce da su wato abin da yasa ba ku yi ba kuna tsoron mutuwa ne fa man yamliku lakum min Allah shay'an waye ne zai mallakan maku wato zai tsare ku kenan daga wani abu in arada bikum barran idan Allah ya nufe ku da wata wato cuta in kuna ma gidan in Allah ya nufe ku da mutuwa ko wani bala'in to waye zai kare ku amsar ma faman ɗin can ma sun ce nafiya ce wato ainihin ba wanda ya isa ya tsare ku daga wata cuta da za ta iya same ku ko kuna gidan ne ba ku je yaƙi ba hau da dukkan naf'an ko waye kuma yake zai iya sama maku wani amfani in ba Allah ba ma'ana ba mai tsare ku daga wata cuta ko ba mai ba ku wani amfani duka sai Allah bal kana bima ta'maluna khabira bari dai kawai Allah ya kasance duk game da abin da kuke aikatawa khabiran masani ne ya san ciki da koyi duk abin da kuke kullawa bal zanantum an lan yanqaliba ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan ku abin da kuka zato kawai shine Allah ba zai taba dawo da manzonsa da muminai ba zuwa ahalinsu har abada ma'ana fitan nan da suka yi daga makka aka nemi kuma ku zo a tafi da ku domin a ba annabi kariya a dafa masa a rufa masa baya wannan zaton da kuka yi kun yi zato ne ai annabi in ya tafi da muminai shi kenan can kafiran makka za su yi masa kwaf ɗaya za su gama da su wannan abin da kuka yi zato kenan Allah ba zai dawo da manzansa zuwa madina ba da muminai da suke tare da shi haka kuka yi zato har abada ba za su dawo ba wannan gurin ku kenan wa zuyyina zalika fi qulubikum an ƙawata maku hakan a cikin zukatanku shedan haka ya zayyana maku wa zanantum zanna sau wato kuka yi zato mummunan zato wa kuntum qauman bura kun kasance mutane halakakku to waɗannan ayoyi in ba ku manta ba jiya aya da muka tsaya akan ta innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim ومن نكث فإنما ينقص على نفسه ومن أوفى بما آهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما wannan aya ana bayani ne wasu ka ce wannan mubaya'a ce amma ba sai ta wannan sulhul hudaybiya ba duk wani musulmi da ya karɓa musulunci to ya yi annabi mubaya'a yi annabi mubaya'a yi Allah ne domin Allah ne ya sa shi ya zama wakilin sa a ban ƙasa wasu suka ce a ita ce dai mubaya'a ta ainihin sulhul hudaybiyya wannan cinciran da musulmi su dubu ɗaya da ɗari hudu da suka yi ma annabi mubaya'a to Allah suka yi mawa to shine ake ba mu labari a ayoyin da suke biyowa baya bayan abin da ya faru a sulhul hudaybiya kamar yadda nan gaba dai za mu ji insha Allah banda bayanin da muka yi a baya to da aka yi sulhun annabi ya dawo aka sauka mashi da wannan sura a hanya to shine ake ciki ake bashi labari bisa mu'jiza irin wacce Allah ya bashi a gaya mashi abin da zai faru tun kan abin ya faru a sanar da shi yadda yanayi zai kasance tun kafin yanayin ya kasance an gane da kyau to shine ake so a nuna mana cewa wannan mubaya'a ta sulhul hudaybiyya da su sahabbai suka yi da manzo suka yadda da ainihin ai sulhu da kafirai da duk tsokana da suka yi masu to idan sun dawo akwai abin da zai faru kafirai da suka ƙi wato munafukai nake son in ce da suka ƙi su biyo manzo su mara masa baya sai Allah yake ba da labari sai ya ƙulu lakal na min al-a'rab da sannu waɗannan daga suke wato al-a'rab su ne larabawa na ƙauye kuma wanda suke kunshi da munafunci ta tare da su wato mazauna karkara ke ne haulal madina ke wanda suke gefen madina da sannu wannan da suka zauna ba su biyo ka yaƙi ba da sannu za su ce su ne allabi na khalafahumullahu an suhbatika su ne wanda Allah ya basu a Madina ba su biyo ka ba suka zama abokan tafiyar ka lamma talabtahum lokacin da ka neme su su biyo ka liyukhriju ma'aka ila makkata domin su biyo su fito tare da kai zuwa makka khawfan min ta'arudi quraish laka domin jin tsoron kada ƙuraishawa su faɗo maka amal hudaybiya a shekarar sulhul hudaybiya wannan da suka ƙi fitowan su ne nan ake magana wato ainihin a lokacin da annabi ya dawo daga makka wannan sulhu na hudaybiya to sai ake ba shi wannan labari shine malam ke cewa wa ya yadullu ala anna surata nazalar hunaka qabla rujui ila madina <laughs> wannan ayar ita kanta tana nuna maka surar nan gaba ɗayanta ta sauka ne yayin da annabi yake dawowa daga sulhun hudaybiya kafin ya ma iso madina wannan sura ta sauka banda wannan kuma wa bi annahu min al ikhbari bi ghaibin ana ba annabi labarin wani gaibi ne yaqa'u wanda zai auku mu'jizatan lahu domin ka san mu'jiza ce a gare shi annabi ya gaya masa wato Allah ya gaya ma annabinsa abinda bai faru ba kuma zai faru a nan gaba shine Allah yake cewa sai yaqulu lakal mukhallafuna min al-a'rab shagalatna amwaluna wa ahluna anil khuruji wato ainihin dukiyoyinmu ne da iyalanmu hidimarsu da kulawa da su su suka shagaltar da mu suka hana mu fita ma aka tare da kai wannan Allah yake ba annabi labari za su gaya maka in ka koma in ka koma Madina tun bai koma Madina ba aya ta sauka take ba shi labarin abin da za su gaya masa kun gane da kyau za su ce da kai fastaghfir lana Allah ka nema mana Allah gafara min tarkil khuruj maka na kin fitan nan tare da kai da ba yi ba qala ta'ala mukazziban lahum sai Allah ya bani labari yana karyata wannan magana tasu ya quluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim za su rika gaya maka da harasan su da harshen su da bakin su abinda ba shi ne cikin zukatansu ba ƙarya suke yi ba su fita da kai ba da gangan ba don dukiyoyinsu ba ba don 'ya'yansu ba kawai abin da ke cikin zukatansu shine tsintsar munafunci da kuma mummunan zato da suke ma Allah da manzansa kul saboda haka ka ce masu faman yamliku lakum min Allah shay'a wannan fitar da kuka ki to wato waye zai mallakan maku kariya wani abu na kariya daga Allah in arada bikum darran in ya nufe ku da wani abu na cuta ba mutuwa kuke gudu ba tsammanin ko annabi ya bar madina ya tafi makka a can za a gama da shi da sahabbansa ku kuma kar ku je abin ya hada da ku wannan kuke gudu to ai ko kuna gida ma in Allah ya so ku da mutuwa in ya so ku da bala'i zai iya sauka maku an gane da kyau so da haka ku zuwa bin annabi sulhul hudaybiya wannan ba kin ku ba shine zai tsare ku ba haka nan au arada bikum naf'an in Allah ya nufi ku da amfani ba wani wanda ya sai hana amfanin ya same ku saboda haka zaman ku da kuka yi gida mun sami fushin Allah sahabbai da suka bi annabi sun je sun sami yarda Allah kamar yadda za mu ji aya karara ta sauka Allah ya ce yarda da wanda duk suka je wannan wurin ku kuma yanzu da kuka ki fitan gashi fushin Allah ya sauka akan ku kenan saboda haka bal kana Allah bima ta'maluna khabiran bari dai kawai Allah ya kasance game da duk abin da kuke aikatawa khabiran wato lam yazal muttasifan bizalika Allah bai kasance yana nan yana sifanta da wannan sifa ta sunan shi al-khabiru sunansa ne kuma sifarsa ce khabir ya fi a ce ali domin khabir har a yau ilimi na zamani aka ce khubara su ne wanda suke takhassusi akan wani ilimi a ce ana neman sanin kaza a tafi wurin wani shi ya takhassusi shi ne yake khabir akan wannan abin ya san fi ciki da bai to Allah shi ne alhabiru wanda ya san ciki da bai na mutum ya kulla abu kafin ya kulla ma Allah ya sani cin cin cin Allah ya san abin da zai kulla Allah ya san abin da za su gaya ma manzansa na ƙarya shi ne yake gaya ma manzansa don ya daɗa hutar da zuciyarsa ya kuma daɗa gaya mai halin munafukai kuma a daɗa kallasa sharrinsu bal fil wato bal aka sake Allah ya ce a'a bari dai kawai intikaliya ce wannan zanantum allan yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abadan kawai abin da kuke zato Allah ba zai taɓa dawo da manzansa da mumine zuwa ahalinsu ba har abada sun tafi sun tafi kina ka kuka yi zato haka kuka yanke hukunci mummunan hukunci mummunan zato wannan ita ce ɗabi'a sifa ce ta munafukai da jiya da yau har gobe kullum munafuki shi bai taɓa tsammanin Allah zai ɗaukaka addininsa ba bai taba zaton Allah zai taimaki musulmi ba shi yasa kullum yake tare da kafirai amma sa tare da su shine zai sa ya sami nasara suka zauna ba su fita ba suka ki fita zaton su da suka yi muna ma Allah suka munana na zaton su cewa Allah ba zai dawo da manzon sa ba Madina ba zai dawo da muminai ba kuma sun tafi sun tafi kenan can za a gama da su kun ga wannan nasi ne na alqur'ani Allah ya ce wa zuyyina zalika fi qulubikum an kawace hakan a cikin zukatanku ku munafukai da kuka zauna ku kibin manzo sallallahu alaihi wa sallam tsammanin ku in ya tafi ya tafi kenan za a kashe shi ba zai dawo ba wa zanantum zanna sau'i kun yi zato mummunan zato domin hakan ta kasance ba ta kasance ba wallahi har yau abin da ke damu musulmi da suke ganin suna da yawa a ban ƙasa a yau kuma su yi ta ganin yaya ne suke gamawa da matsalar da suke gamawa da su duk wannan matsalar ce to da akwai munafukai da yawa a cikin su wanda da su ake kullawa ake hada kai ake cutar da su musulmi din kuma su munafukan kullun abin da suke tsammani wai musulmi ba za su taɓa cin nasara ba musulmi ba Allah ba zai taimake su ba ilallai kam Allah ba zai taimake su ba in ba su tsaya da digadigan su ba in ba su tsaya suka bi duk asbabun nasar ba duk sanda suka zama sun bar haƙiƙanin musulunci haƙiƙanin tauhidin da Allah ya aiko manzansa da shi haƙiƙanin sunna wacce annabi zo da ita suka kama soyayyen zukatansu da su da bannansu a ban ƙasa wallahi Allah ba zai taimake su ba za su sami taimakon Allah in sun taimaki addinin Allah in sun tsaya a kan daidai sai ka ga sun ƙaryata zaton muna wato munafukai Allah ya ce wa kuntum qauman bura ku dai kun kasance ku munafukai mutane ne halakakku jam'u ba'irin in aka ce buran jam'u ba'ir kenan ai halikina inda Allah bi hadha zan kun halaka a wurin Allah da wannan mummunan zato da kukai wa man lam yu'min billahi wa rasulihi wanda duk bai imani da Allah ba da manzansa imani na gaskiya fa inna atadana lil na sa'ira lalle mu mun tattalamma kafirai mun masu alkawari mun tanadan masu wuta ta wato ta sa'e ita ce wuta wacce take naran shadida wuta mai tsananin wato kuna mai tsananin zafi ita aka tattalan ma duk wanda ba su yi imani da Allah da manzo ba shi yasa kullum ana bayani ana karanta qur'ani ka na suka fahimce shi kai maza ka fahimce shi ka ga a wani layi kake kana layi na mumine ko kana layi na munafukai musamman irin rayuwa ta yau da babu abubuwan da suke fito da wato ainihin suke fito da munafukai karar a san su babu su sosai babu su kawai tafiya ake kara zibe inna rududu shi yasa munafukai sai su tafanna cikin musulmi babu daga da za a tsaya wanda munafiki zai razana ya fito to irin wannan kagan ana karanta irin waɗannan ayu sai ka natsu dan ka ga cewa wataƙila kai ko kana cikin irin waɗannan kai kuma baka sani ba kana zaton kai mumini ne alhali kuma kana cikin munafukai Allah ya tsare mu bala yace wa hadha yadullu ala annal annal mubaya'at al amma hiya dukhulul islamu minhum wannan ayar tana da nuna mana cewa wato ainihin mubaya'a ta gaba ɗaya ita ce shiga musulunci minhum daga su wato ainihin musulmi yayin da annabi yake a madina aka zo aka cika ta da sahabbai muhajiruna da sahabbai ansar da sannan wanda kuma suka zo suka musulunta ashe a cikin wannan gaba ɗayan na musuluntan gaba ɗayan akwai munafukai wannan aya tana daɗa nuna maka cewa wato wacce mubaya ta farko mu baya ce ta kowa da kowa falamma khalafu al-amr bil khuruj alladhi talaba minhum yayin da annabi ya ce to ku zo mu tafi makka za mu yi umara duk da abin da ya faru badar ta faru an san abin da ya faru tsakanin mu da kafirai uhud ta faru sannan gazawta ahzab wanda suka yi cincirin da suka zo suka taru a jurf wata unguwa gefen garin madina a lokacin tana tana fili Allah ya aiko iska cikin dare ya wujijjiga su ya tarwatsa su duk mun san da waɗannan abubuwan da suka faru tsakaninmu duk da haka yanzu zan tafi umara umaratul qada ku biyo ni ku rako ni mu tafi a wannan lokaci sai Allah ya fara tace muminai da munafukai ne malam ke cewa wacce mubaya'a ta gaba ɗaya da aka yi ita kadai bata isa ba saboda me ga waɗannan sun yi ta amma lokacin da suka saba kin fita da manzo sallallahu alaihi suka ƙi fita din yayin da ya neme su su fito saru minan wato minan ma annahum lam yahdurul wato mubaya'a ala alla yafiru bil hudaybiyah sai gashi suka ƙi wato su fita tare da manzo sallallahu alaihi wasallam suka ƙi halartar wannan mubaya'a da aka yi ma annabi ta biyu ita ce wacce aka masa a hudaybiya wanda mutum dubu ɗaya da ɗari hudun nan suka yi mai in fitarsu da suka je sai mubaya'a ta keɓe fasaru kuffaran ma'al kuffarin lazina lam yu'minu billahi wa rasulihi sai suka zan tare da kafiran da basu yi ma annabi ma mubaya'a ta farko ba kafirai tsantsan kafiran wannan da suka ƙi fitowa su biyo annabi suka yi mai wancan zato da Allah ya fallasa ya gaya mana an gane da kyau kuma za su kawo uzuri na ƙarya din nan ya koma sai Allah sai mala yake cewa ƙin sai suka zama tare da waɗancan kafiran tsuntsa, suka zama layin su guda ina fatan kun gane allazina lam yu'minu billahi wa rasuli wanda tun farko ma su basu imani ba da Allah basu imani da manzo ba wastahaqqu sa'i kuma suka cancanci wuta ta sa'ir kamar yadda muka ji a nan sai Allah ya ce wa man lam yu'min billah wa rasulihi fa inna tadna lil kafirin sa'ira wanda ba su yi imani da Allah ba wanda bai imani da Allah ba bai imani da manzo ba to lalle an tanadan ma irin su su kafirai tsantsa da munafukai wanda suke nufin wato annabi in ya zo maka kai ya koma dukkan su da masu irin wannan yanayin an tada dan masuta ta su sun mahazzarahum ta'ala bi qawli sannan Allah ya dadda razanar da su da faɗinsa sa yace wani mulku samawati wal ard ai mulkin sammai da kasai duka na Allah ne saboda haka duk abin da kuke yi kuna nan ƙarƙashin mulkin Allah ko ba haka bane mu dinnan yanzu da muke nan muna cikin mulkin Allah ha Ok, ban karanta nan ba to afwan بسم الله كرنتا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا نعم ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء نعم وكان الله غفورا رحيما نعم آية فرقم مفسرة تبي ولله ملك السماوات والأرض ملك سمي da ƙasa na Allah ne saboda haka duk inda kake kana cikin mulkin Allah tunda ko shi ne kai nan kana ƙarƙashin mulkinsa akwai abubuwa da Allah yake da su wanda za su sa dole ma ka fahimci shi ya cancanta ka bauta masa kana ƙarƙashin mulkinsa sannan shi ya halicce ka sannan yake gudanar da rayuwarka an gane da kyau kuma yake da iko a kanka a koyaushe mai wannan sannan yake ganinka yake jin abin da kake yake gudanar da al'amuran ka baka isa kai komai ba sai da sa da ikonsa waɗannan sifofi duka na Allah ne shine mamallakin ka wanda duk ka bauta ma ba Allah ba bai da waɗannan abuwa da na faɗi ba shi ya halicce ka ba ba shi ke da mulkin ka ba kai din nan ba ƙarƙashin mulkin sa kake ba domin ƙasar da kake rayuwa a kai ba tashi bace iskar da kake shaƙa daga sama ba tashi bace ko tashi ce sannan kuma bai da iko a kanka sannan kuma bayan haka ainihin ba shi ke gudanar da rayuwarka ba numfashinka da ke shiga yake fita da duk waɗannan abubuwa Allah ke tafi da su a kanka an fahimta da kyau sannan kuma baya ganin ka zaka iya shiga wani wuri ka ɓoye bai ganin ka sannan zaka iya yin wani abin da bai ji ba duk wani wanda zaka bauta mu kowaye shi mala'ika ne aljani ne wani mutum ne wani kowane ne ne ba shi da wannan sifofi walillahi mulku samawati wal ard Allah shi ke da mulkin sammai da kasai wa ma da abin da ke cikinsu duk abin da ke cikinsu nasa ne mulkinsa ikonsa halittarsa to mai wannan ya cancanta ka ji tsoronsa ko bai cancanta ba ya cancanta ka bauta mashi kadai ko bai cancanta ba to shi yasa sai aka kawo wannan ayar saboda haka ya gafiru liman ya sha kuma yakan gafarta ma wanda ya so wa yu'adhibu man ya sha kuma ya azabtar da wanda ya so wato ainihin wannan liyahsima wato ma'ahum alfariga istighfarin nabi sallallahu alaihi wasallam an gaya masu wannan ne dan a ɗebe tsammanin su can da suka ce wai annabi ya nema masu gafara to annabi ba zai nema masu gafara ba wa kana Allahu ghafuran lalle Allah ya kasance mai yawan gafara ne sannan kuma rahiman mai yawan jin kai ne mai yawan gafara ga wanda ya so wala ya sha'u illa Ba Allah ko baya so ya gafarta ma kowa illa illa liman taqtadil hikmatu wato sai wanda hikima ta hukunta maghfiratahu min almu'minina ne gafarta masa daga cikin mu'mine su waɗannan ai ba mu'mine bane ko munafikai ne to san Allah ne ya gafarta ma bayansa yana samuwa ne ga mu'mine ba munafukai ko kafirai ba kafiri sai ya bar kafircin ya dawo musulunci munafiki sai ya bar munafuncin ya dawo musulunci to sannan ne gafara Allah take samun sa domin Allah shi raforin ne mai yawan gafara ne ga bayansa muminai wato duna man adahum min kafiri. ba wanda suke gaba da muminai ba suke adawa da su na kafirai fahum fahum bi ma'azalim an dalika su kam suna nesa daga samun gafara Allah qata'an a yanke ba za su same ta ba Allah shi ne rahiman biman sha'a kazalika Allah shi ne mai jin kai ga duk wanda ya so daga cikin bayan sa muminai kenan asalin samun gafara Allah shi ne musulunci asalin samun rahamar Allah shi ne imani amma kafiri da munafiki waɗannan ba su babu samun gafarar Allah ba su babu samun rahama ta ubangiji subhanahu wata'ala mai Allah ya ce سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم نعم. يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا نعم الله ملوك كيجي سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها da sannu waɗannan ne da suka zauna ba su biyo ka ba zuwa sulhul hudaybiya da sannu za su ce wato idan talaktun ila maganima idan kuka tafi zuwa samu wace ganima ita ita'khudhuha wace ganima da Allah zai ba ku ku je ku karbo ta ku samo ta da sannu za su ce zaruna na tabekum ku tsale mu mu ma mu bi ku yuriduna an yubaddilu kalam Allah wannan maganar da za su yi suna faɗin ta ne suna so ne su canza zancen Allah kullan tattabi'una to ku ce ka ce masu ya rasulullah lan tattabuna ba za ku taba bin ba ba za mu ba ku ba yanzu ku bi mu kazalikum qala allah min qabl haka nan irin wannan maganar wato ainihin Allah ya faɗi gabanin wato min qablu kazalikum qala allah min qabl haka nan Allah ya faɗi gabanin ku faɗi wannan maganar ko kuma gabanin wannan surar kamar yadda za mu ji a cikin tafsiri saboda haka fasa ya ƙuluna bal ta su dunana idan aka ce ba za ku bi idan aka ce da su ba za ku yi mu yaƙi ba annabi ya gaya masu da muminai sai su ce ma muminai bal ta su dunana mu da yanzu kune mana hasada ne ga yaƙi za a tafi za a samo ganima kuma mun ce za mu bi ku sannan kuma ku ce ba za ku yadda ba to wannan dai hasada kuke mana ganin kyashi ne bal kanu la yafqahuna illa qalila Allah ya ce bari dai kawai su fa munafukai sun kasance la fahuna illa kalila. ba sa fahimtar komai wato ainihin sai kaɗan daga cikinsu suke ganewa su dawo kan ne dai to abin da mala ya ce kan fassara wannan ayo ya ce sun bayyana ta'ala anna man zahara isyanahu fi amrillahi li su'i zannihi billah fihi thumma arada an yashtarika fima fima yazunnu fihi khairan yumna'u hatta ya tuba wa tazharu taubatun wato ainihin Allah malaukaki zai mana bayani cewa duk wanda saban shi ya bayyana karara saba ma Allah yayi karara mummunan zatonsa ga Allah karara saba ma manzo yayi karara a gare shi sannan kuma yake so ya dawo ya ci wata gajiya da su mumine suke ci kuna ganewa bayan saban shi ya bayyana munafiki ne kafiri ne sai kuma daga baya yake bayan ma ya muna nama Allah zato ya yi masahabbai da annabin su mummunan zato sai kuma daga baya yake so ya zo ya tarayya ce wani alkhairi da Allah ya basu to Allah zai hana wannan irin irin waɗannan har sai sun dawo sun tuba daga abin da suke sun bayyana tuban sannan Allah ya karbe su to shine sai aka saukar da wannan ayar sai yaqulul mukhallafuna ay al wato al mazkuruna idan talaqtum ila maghanima abinda aka faɗi a nan wato manzo sallallahu alaihi wasallam da ya sulhul hudaybiya ya gama sahabbai suka tafi da damuwarsu ba a samu aka shiga makka ba da mun karanta wannan da ku kuma za mu ƙara karantawa gaba to da ya tafi a hanya aka saukar da wannan ayi aka yi masa bushara da cewa in ya koma yana komawa madina ba zama ya wuce khaibara an gane da kyau khaibara kuma gari ne na yahudawa kuma gari ne dama can ɗabi'a ta ba yahude shi kullum bai zama sai ya sami wuri mai dausayi wuri mai daɗin zama to khaibara guri ne mai daɗin zama wuri da yake da dabinai da danshi da dausayi da komai to nan yahuda suka zo suka zaɓa suka zauna sai aka gaya ma annabi yana komawa madina kare ya zauna su zarce kawai khaibar a je a kai ma yahudawan khaibar hari sannan kuma da sharaɗin iya wanda aka zo aka sulhu biya da su dinnan mutum dubu ɗaya da ɗari hudu su kaɗai za su bi annabi sallallahu alaihi wasallam kun fahimta duk wanda bai je ba ba za a je da duk wanda bai zo sulhu biya ba to ba za a je da shi bina haibara ba kuna gane da kyau to ne ake ba mu labari da sannu waɗannan ne da suka kebin tunda sun san khaybara wasu tsirari ne na mutane in sun je kila masu gudu ko a a iya cin galaba a kansu ba irin masu ƙarfi ne irin maka yadda aka cin karo ba saboda haka su ma sun san an je dai ganima ce za a samu to anan za su ce da kai mu ma fa a tafi da mu kuna ganewa to idan suka ce maka za suka ce a'a ba za a da ku ba tunda niyyar ku ba ba niyyar ku dama duniya ce gaban ku sanda za a tafi a tari tsini me yasa ku bi mu ba sai yanzu dan kun ga tubus tubus neman ma kawai za ku to shine ake gaya ma annabi a nan wurin sai ya qulu lakal mukhallafuna ko abin nan ne sai ya qulu al mukhallafuna idan talaqtum ila maghanima da sannu idan kuka tafi zuwa samo ganima ba a ma kira zuwa khaibar yaki ba kawai Allah ya nuna ma annabinsa kawai zuwa za a yahuda nan sal gudu za su yi annabi su kwashi ganima kawai ba a kira abin yaki ba kuna fahimta idan talabtum ila maghanima wato ainihin muhallun ya yadhunnuna annakum satajiduna minhu maghanim idan kun tafi wani muhalli da kuke zaton samun wato ainihin ganima a wurin jam'u maghanam wato jan na ganima kenan ganimatun min amwalil muharibina wa sabayahum ganimar da za ku samu na abokan gaba ku wanda kila su tsaya a yakin kila kuma su gudu ku sami ganima da bayi kawai to wannan idan suka ce da ku wato za su biyo ku idan kun tafi li zuha, dan ku karko ko ku samu wannan ganiman to za su ce da ku zaruna ai utrukuna nattabi'ukum haka Allah yana ta ba annabi a matsayin mu'jiza duk wannan ba abin bai faru ba suna kan hanyar koma Madina aka saukar da ayoyin ake masa bishara da waɗannan abubuwa yanzu sulhu da biya ya zama alkhairi ko bai zama ba ka ga duk sanda ka bi Allah ka bi manzo abin da zai biyo ba ne alkhairi duk sanda kai taurin kai ka abin da zai biyo maka ba shi ne mai shari Allah ya tsere mu yanda sahabbai aka jarabce su da biya aka hana su shiga maka bakin ciki suka kai matuka amma suka danne suka yadda suna dawa Allah ya fara gaya masu bishara abin da za su samu an gane da kyau to a ciki ne ake daɗa fito da dai halin waɗancan munafukai za su ce da kai zaruna na tabe ku ku kyale mu mu bi ku yuriduna an yi baddilu kalam Allah Allah ya ce suna so ne su canza magana Allah wace ce magana Allah ita ce faɗan Allah dai a cikin suratul tauba Wa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum na? ko wato ainin fasta'zanuka lil khuruji fa qul lan takhruju ma'iya abada ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين wannan aya cikin suratu tauba ita ce ake nufi a nan su suna so su canza magana Allah wace magana Allah ya yi Allah ya ce fa'in raja kallahu ila ta'ifatin minhum idan Allah ya mai da kai zuwa ga wata ɗa'ifa daga cikinsu fastazanu ka za su nemi izinin kalil khuruji wai su ma za su fita su bi kuna fita zuwa yaƙi faƙul ka ce da su lan tafarju ma iya abada ba za ku taɓa fita tare da ni ba zan yadda ba tunda munafuncin ku ya bayyana shi kenan ba zan yadda ku bi ni yaƙi ba walan tuqatilu ma iya aduwa ko ba za ku taɓa yaƙan maƙiyi tare da ni ba dan kuma maƙiyan ne kuma tare kuke da su maganar kuma sake da munafuncin ba za ta tasu ba kuna ganewa innakum raditum bil qu'udi awwal marra ku ne kuka yadda da zama awwal marra kada na ce a fito a tafi makka mu je mu umra ba yaki za mu je ba amma amara man baya raditum bil qu'udi kuka yadda da zama awwal marra farkon marra ba ku bi ni ba wannan fa qur'ani ne nasi ne shine qur'ani yake fassara qur'ani kun gane da kyau saboda haka sai aka ce ma ma'al khalifina ku zauna dai tare da masu zama ma'al na wanda suke zama kili da uzurori guragu ne makafi ne su wannan da uzurin su karɓa wurin Allah amma kukan kancin da munafukai ne ba zan taɓa yadda ku bi ni ba to wannan ayar an sauka da ita a ba. an gane ita kuma wannan wannan sura madaniya ce an saukan ma annabi ta lokacin da yake dawa daga sulhu da biya shekara ta shida da hijira kun gane da kyau saboda haka kaga wannan maganar da Allah ya rantse cewa ba zai taba tsale su su bi manzo ba tunda su munafukai ne to shine yanzu kuma da annabi ake gaya mai in ka isa makka za su nemi su warware waccan magana ta Allah kun gane da kyau shine anan ake bamu labari wato ainihin cewa yuriduna wato an yubaddilu kalam Allah suna so su canza zancen Allah ita ce wannan aya da muka ji yanzu an fahimta da kyau wato qawla audina ko au au fi muhallin min alqur'ani qabla hadha almuhall da aka ce din nan wato ainihin lan tattabi'una kadhalikum qala min qabl ba za ku taba bin mu ba ba za mu yadda ku bi mu ba kazalikum qala min qabl haka nan Allah ya gaya maku wato min qablu gabanin wannan ayar da aka faɗi yanzu anan a cikin alkur'ani ita ce cikin suratul tauba ko kuma gabanin ma mu dawo mu shigo madina an gaya mana saboda haka wato al'amarin ga yadda yake kuna ganewa da kyau fasta ya ka karanta nan fasa ya ƙuluna ma ƙalallahu shay'an da sannu sai su ce a'a Allah bai ce komai ba annabi fa shi yake saukan ma wahayi shi yake saukan ma qur'ani amma sai su karyata fa sai ƙuluna bal ta su na a mu dai yanzu hasada kuke mana za ku tafi ku samu ganima yanzu kuna so kuma ba za ku tafi da mu ba shine bal ta su dunana. na kun gane da kyau to ka dube yadda munafiki yake kullum shi yana nan iya tunanin shi da duk abin da yake auna ita ce duniya kawai me za a samu a duniya to ya gama analysis ya gama lissafi lissafi ya gama tsare-tsarensa in dai za a samu wani abu na duniyan nan da munafiki da kafiri ba ruwansu in dai duniya za ta samu za a kashe rawuka ne za a zubar da jini za a halaka wasu za a yi wane ko me za a yi in dai duniya za ta samu don munafiki da kafiri to shi kenan su kam ashirin suke amma in dai maganar lahira ce to babu ruwan su ba su tunaninta shi ko mumini abin da yake hange lahirar shi to shine anan Allah ke ba mu labari za su gaya mu annabi su ce bal na? kuna mana hasada ne ku sahabbai wato bal kanu la yafqahun Allah ya ce a'a bari dai kawai ai su sun kasance la yafqahuna ma taqulu lahum ba ka fahimta wato ba sa fahimta abin da kake gaya masu da anna shaqa'a ghalabahum taɗewa ta riga tarin jaye su illa qalilan minhum sai yan kaɗan daga cikin su mimman arada Allahu bihi tauba wanda Allah ya so ya karɓi tuban su fa ya tubu sai ya tuba wato ainihin wa yafqahu dinahu kuma ya fahimci addinin Allah wa ma turshidahum ilaihi min alwafa'i bil ahadi ma Allah da abin da kake shiryar da su zuwa gare shi na cika alkawarin Allah duk sai su yadda da wannan thumma zakara lahum ma tatabayyana bihi tawbatuhum faqala na'am قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون نعم فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما نعم قال تعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم kace ga waɗannan wato wanda suka zauna ba su dai biyo ka yaƙi ba daga cikin mazauna karkara satud'auna ila qaumin da sannu za a kiraye ku zuwa fita yaƙar wasu mutane uli ba'sin shadidin mabuta tsananin ƙarfi da iko tuqatilunahum aw yuslimun domin ku yaƙe su ko kuma su sallama su miƙa wuya su musulunta wa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana in kun yi da'a kun yi abin da aka ce kun tafi kun yaƙi wanda su kuma zafi za ku gamu da shi to shi kenan yuti kuma Allahu ajaran hasana Allah zai ba ku lada lada kyakkyawa wa in tatawallau in kuka juya baya kuwa kamata kamata wallaitum min qablu kamar yadda da can kuka juya baya aka ce ku zo a tafi makka kuka ki zuwa in kuka saki haka yu'azzibukum azaban alima sannu Allah zai muku azaba azaba mai raɗaɗi ku da ake jarabtawa yadda ake gwada imani har yau ana ta tafiya da su da gaske ne imanin koko daɗa tacewa ne kun bin manzo da farko sannan za a tafi a samo ganima kun ce za a da ku to shi kenan ba za ku ba amma inda gaske ne ga wani yakin gaba za a ji mai zafi ne kuna kunta wato kun ga yadda abubuwa suke wato kullin ladina min al-arab ay al-mazkurina ikhtibaran waɗannan ne da ake ta bamu labari annabi ya taho makka suka kibituwa suka noke suka ce ai za a zo ne a gama da su su ba za su zo ba sannan kuma aka tafi aka yi manabi bushara khaibar suka ce za su je aka ce ba za su ba wannan duk ba jaraba ba ce ko za su dawo su biyo daidai to haka dai za a sake cewa da su wato satud'auna ila qaumin da sannu za a kiraye ku zuwa fitar yaƙar wasu mutane uli ba'asin ay ashabu ba'asin shadidin ila hum banu hanifa ashabul yamama malamai sun kawo sabani da yawa dai na cewa su waye ne uli ba'asin din nan ma'abuta karfi wasu ka ce su ne ashabul yamama wato banu hanifa wanda su kuma an yi su ne sadda ma aka yaƙe su lokacin da suka yi ne zamanin khalifancin abubakar Sidi. sannan su ne suka yi ridda suka bar musulunci wasu suka hana zakka abubakar ya ɗaura ɗamara ya je yaƙe su sai da suka dawo aka kashe wasu wasu kuma haka ainihin suka abin nan an gane da kyau wasu suka ce su ne uli basin wasu malaman suka ce a'a su ne mutanen rum yakin daga baya da za a zo a buɗe buɗe na yaki wanda kowa san daular rum tana da ƙarfi a wancan zamani wasu ka ce su ne mutanen farisa daular da a wancan zamanin su suke faɗa a ji an gane da kyau wannan ne sabanin ko banu hanifa ɗin ne ko kuma su a mutanen farisa ne duka dai a nan ainihin shi malam yake muhalli ne da aka kawo magana a rufe uli sai ko kawai ce ake wasu mutane ne wanda suke satudu'auna ila qaumin za a kiraye ku zuwa yaƙar wasu mutane su wane ne Allah bai faɗe su ba karara ya ce da ya uli ba a sai sharidin ma'abuta tsananin ƙarfi ne to tuqatilunahum za ku yaƙe su ne da niyya biyu ko dai wato ku kiraye su zuwa ga musulunci su musulunta kenan ko yuslimuna shine su miƙa wuya ko kuma in sun shine a yaƙe su wa in tudi'u in kun yi da'a kun yi abin da aka ce na biyu tun wancan an ce ku je maka kun ta wuce ko sannan khaiwara kuma kun ce za ku zo an hana ku bai muku daɗi ba to yanzu in kun da'a karo na nawa karo na uku fa in tudi'u ila qitalihim in kun yi da'a kun yadda za ku fita a yaƙe su tare da ku kuma yutikumullahu azran hasana sannu Allah zai ba ku lada lada kyakkyawa min thawabi wal ghanima na lada da kuma ganima kamar yadda kuke so wa in tatawallau in ko kuka juya ba shi ma nan umarnin kuka saba masa kuna ganewa kama tawallaitum min qab kamar da can baya kuka saba kuka juya baya hina du'itum lil khuruj ila al hudaybiyah yayin da aka kiraye ku ku fita zuwa yakin hudaybiyah yu'azzibukum azaban alima Allah zai muku azaba azaba mai radadi an gane da kyau wannan shine kafirai kullum ana kira su su shiga musulunci su gane in sun ki to azaba ta Allah tana nan ko tun a duniya ko kuma gobe kiyama dole ne ba abin la mahalata haka nan munafukai ko su dawo su gyara su yi musulunci na gaskiya ko kuma tun a duniya duniya take masu daɗi domin dai za su yi ta san duniyar ne biye da suka tara ta bace masu ba kuma wacce suke harin ta kisa mu ko ba haka ake bane ka duba yadda aka ta fama ko in ka dubi nan nan ma irin zamanin nan namu wanda za a haɗa kai da su a ta cutar da musulmi da sunan suna shugabanci su yi su gama sai sun gama ƙarshe kuma ga ƙarshen al'amarin nasu yadda ya kare ka dubi yasir arafat haka ya rayu lokacin matarsa ba yahudiya kullum da shi ake hada kai yi tun kafin a haife mu a ce za a zauna sulhu ko tsakanin yahudawa da da falastinawa da shi yake shugabanta amma da shi za a zo a hada kuma kaga ana cutar da falastinawa ɗin haka suka yi ta amfani da shi suka yi ta amfani dan me yake dan duniya kawai ƙarshe da suka gama amfani suka yi poisoning din shi kuma shi ne tafi ya amfani duniyar ka dubi nan nan nan ma abin mubarak shekara da shekaru ya rika musulmi na azabtar da su da shi yake hada kai a tsara boda tsakanin masar da isra'il yadda ba za a kai ma abin nan kai yadda ba za a kai abin nan ba duk da shi aka haka ake komai aka aka gama yanzu gashi nan yau ya aiki kwanaki wacce ake koya mutu ne ya yana nan a ɗaure ga ciwo ba lafiya duniya ana yi ana yin ta bashi ana cin ta ba shi yanzu duniya yana nan kuma a duniya haka dukkan wani wanda za ga ya ɗaura gindin a cutar da musulunci da musulmi duk yana yi ne ba za ka ce dan aljannarsa ba ko na idan aljannar shi haka zai iya tara duniyar gata nan amma sai an zo wani lokacin da sai ka ga da shi da babu duk wasu ɗaya ana yi ba a shawara da shi ba a kullawa da shi ba a tuntubarsa ya zama shi ma yadda kake talaka shi ma talaka ne dukiyar kuma da ya tara ba daɗinta ko a sako mai wani ciwo ta fama da ciwon bai jin daɗin abinci bai jin daɗin mace bai jin daɗin kamai ya gama kuma can da shi aka haɗa kai aka ta cutar da musulunci da musulmi kuma aka yake ta fama ne. munafunci kenan to shine ainihin ko dai su yi da'a shi kenan ko kuma sun ƙi su game da azabar Allah azaba ko mai raɗaɗi kila tun anan duniya Allah ya tsare mai Allah ya ce ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يدع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما الله ملوك كيتي ليس على الأعمى حرج don maganar can da ake ta a fito a fito a tafi abin manzo a je a game da duk maganar da ake laisa alal a'ma haraji makaho ba shi da laifi wala alal a'raji harajun hakanan gurgu ma ba shi da laifi wala alal marid haraj mara lafiya ma ba shi da laifi wa man yuda illa wato ba su da laifi wajen kin fita kenan yaki kun gane da kyau wa man yuda illa wa rasula wanda duk ya bi Allah ya bi manzansa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah zai shigar da shi aljannai wanda suke koramai ke gudana a karkashin su wa man yatawalla wanda kudi ya juya baya wato yu'azibuhu azaban alima Allah zai masa azaba azaba mai radadi wannan kun ga kusan an nuna ne kada kai kudin goro kullum ka saka mai uzuri ka saka shi ka ce bai da uzuri makaho Allah ya ware shi duk yakin da za a fita bai da abin nan shi yasa lokacin da hadisin kabin malik in ka karanta shi lokacin da bai tafi yakin tabuka ba da shi da wanda ba su je ba haka kawai shaidan ya fizge shi annabi ya shela laje a ɗunguma a tafi yakin tabuka ya zama shi lokacin ya zauna yana kula da dabinan shi kayan noman shi ya ɗan abin nan duk aka tafi ce garin madina sai ya waiwaya ya ga ba kowa gefe sai mai uzuri daga wanda yake ko makaho wurugu mara lafiya duk waɗannan sai ya ga gaba ɗaya shi da kan shi ma ya tsani kan shi madinan ce masa kunci ya ga ce baki kirin dan da inda ya shiga sai ya ga ba abokan zama bane ba mazaje bane shi kuma gwarzo ne domin ya ce ba a taba ba shi lafiya irin wannan ba ba a taba ba shi abin hawa da za a tafi yaƙi irin wannan shekarar ba ba a taba ba shi duk wani abin da da shi yake fita yaƙi ba shi da kan shi yake nadama su kuma waɗannan da aka bari a gida aka ce zaman da suke muddin suna kwaɗayin fitan suna tarayya da wanda suka fita na lada saboda uzurin da Allah ya basu na su makafi ne guragu ne ba yadda suka iya da ƙari da wanda kuma yake sanya fitan bai da guzurin fita irin wanda suka zo wurin manzo sallallahu alaihi wasallam suna so ya ba su abin hawa bai da shi idaninsa suka rika kwararar da hawaye saboda bakin ciki da damuwa ga yaƙi za a tafi za a tafi fagen daga bisa jagorancin manzo sallallahu alaihi wasallam suna son su yi shahada ko kuma su ci nasara amma babu abin da za su hau lokacin ka duba yadda sahabbai lokacin da wata rana Usman bin Affan sai da ya aje doki saba'in kawai wa zai zo ya hawa tafi yaki irin sun ainihin Abdurrahman bin Auf haka yake tirke dawaki suna harbin iska da dukiyar shi kawai saboda yan annabi ya ce na za a je ya ce mara duki zo ya hau saboda wancan lokacin da su ake fita yaki to iri irin waɗannan su makazi. da guragu da marasa lafiya da wanda ba su da yadda za su iya fita saboda ba su da guzuri ba su da abin fita to su kan gaba ɗayansu aka ce ba su da laifi ba su da laifi a wurin Allah fi adamil khuruji da rashin fita zuwa yaƙi wa man yuti illaha wa rasulahu fi ma amarahu bihi wa kallafahu wa qama bihi kama yanbaghi bi qadari istita'atihi duk wanda ya bi umarnin Allah kamar yadda Allah ya kallafa mai abu yake yi ya tsayu da aiwatar da abin gwargwadon iyawarsa iz la yukallifu Allah nafsan illa wasaha domin Allah bai kallafa ma fare sai abin da za iya da Allah ya ce ma samari matasa masu ƙarfi idan an kada kuge na yaƙi na musulunci su fita to ya Allah ya san za su iya ni guragu da ba za su iya ba sai aka ce ban da su makafi da ba za su iya ba aka ce ban da su wanda yake da ido da kafa da ƙarfi da aka ce ya fito to Allah ya san zai iya ne idan ya noke yaƙi to ya zai gamu da fushin Allah kenan domin mai Allah bai kallafa ma rai abin da ba za ta iya ba shi yasa ku duk wanda ya bi Allah ya bi manzo duk abin da Allah ya umarce shi da shi da manzansa yudkhiluhu jannatin tajri Allah zai shigar da shi a wata kirar aka ce yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha anhar aljannai wanda koramai suke gudana a ƙarƙashin su sai aka dunkula magana aka ce man ya tawalla wanda koyi juya bayo azibuhu azaban alima shi kuma Allah zai masa azaba azaba mai raɗaɗi? malam yace wato ainihin fasala ta'ala alwa'da wa ajmal alwa'id an fayyace alƙawarin da Allah ya yi ma muminai wanda suka bi Allah suka bi manzo an fayyace shi ko yudkhilhu jannatin aya isa ko amma zaka ce tajri min tatiha al anhar aka ƙara ma bayani ni'imar da ke ciki ƙoramai anhar ina nahar sura da muka karanta an bayyana mana naharun min labanin naharun min asalin naharun kaza kaza anan sai aka ce tajri min tatal anhar ƙoramai daban-daban wanda aka lissafa maka wasu ayoyin duk suna gudana ƙarƙashin aljanna kaga an fayyace nemar ko amma shi wa'i na ruku da Allah zai sai aka dunkule shi aka ce me wa man yatawalla yu'adhibuhu za a mai azaba amma sai aka ce aliman sai wa kararar wa'i amma aka maimaita narkon yu'adhibuhu ko nu'adhibuhu azaban za mu yi masa azaba azaba wacce take mai raɗaɗi a azaban alima aka maimaita ta malam yace saboda mai la'anar maqama ada ali tarhi wuri ne da yake kiran lalle a firgitar a tsoratar ka tsorata barka da ka shiga layin munafukai su ne ba sa son taimaka ma addinin Allah su ne ba sa son zama tare da manzo ba sa son zama tare da masu son manzo suna kin su to shi yasa aka gaya maka Allah zai masu azaba azaba mai radadi Allah ya tsare mu ko azaba duniyar nan yan uwa ku duba wacce ake dan danawa ko na talauci da an ce a ka ba kuɗi sai ka ga duniyar ji ce maka kunci ba ka da aikin yi duk rayuwa ce maka kunci kana da iyalin sun ce kawo babu dukka damu in kai kaɗai ba ka da iyalin gari ya waye ba yadda za ka ci dukka damu wannan fara yau duniya ce wanda duk in ka yi ta ana ha maza ha mata ka mutu da imani aljanna za ka tafi haka duk wata azaba ta duniya har ta wutan nan yau wuce duniya nan ba ta kai ta lahira ba to da a ce a ɗanɗana ta in dai za a mutu a je a sami aljanna kamar yadda je muka faɗi cikin hadisin nan ta wuce kamar ba a taɓa shanta ba to amma waɗancan sai aka ce za a yi masu azaba azaban ma aka siffanta ta da raɗaɗi mai raɗaɗi to sannan kuma kai ba za ka yi kokari ka nisanci waɗannan sifofin ba ka yi kokari ka zama cikin muminai wanda su kuma za a saka su aljannai Allah ya saka mu cikin wannan aljanna ya Allah ya ce لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا نعم ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما آه. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا نعم الله ملوك يتشي لقد رضي الله عن المؤمنين حقيقة الله يا يردى دمومنين لا يا يردى دمومنين إذ يبايعونك تحت الشجرة lokacin da suke maka mubaya a ƙarƙashin bishiya fa'alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukatansu na imani fa'anzala sakinata alaihim Allah ya saukar da wato ainihin natsuwa a cikin zukatansu wa asabahum fathan qariba kuma ya sama masu wani buɗi makusanci wa maganima kasira da wato ganimomi masu yawa ya hawan wanda za su same su wa kana Allahu azizan hakima lalle Allah ya kasance mabuwayi ne ga garbadau hakiman mai yawan hikima a cikin aikinsa wa'adakum Allahu maghanima kasiratan Allah ya sake maku dai ku sahabbai ya sake maku alƙawari na wasu ganimomi masu yawa ta hawan wanda za ku same su nan gaba fa ajjala lakum hadhihi amma yanzu an gaggauta maku wannan ita ta khaibar kenan wa kaffa aidiyan nasi ankum kuma an kana hannun mutane su ne munafukai ko kuma a kafirai wato ainihin game da su auka maku wali takuna ayatin lil mu'mini Allah ya yi haka ne don ta kasance wata aya ce ga muminai wa yahdiyakum siratan mustaqima kuma ya shiryar da ku hanya kakiya wa ukhra lam taqdiru alaiha har wa yau akwai wata ganimar da ba ku sami ikon kaiwa gare ta ba kada haqa Allah biha amma Allah ya tsare muku ita ya kiyaye muku ita tana nan ita ma nan gaba za ku same ta wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira lalle Allah ya kasance mai iko ne akan dukkan komai to laqad radiyallahu wannan ita ce maganar da nake ta gaya muku cewa shi malam sai da ya zo nan yake ganin ita ce wato bai'a wato khasa kenan waccan gaba ɗaya ce wato ta gaba ɗaya to maka duba ayoyin nan malam ya kawo ya tattaro kusan khulasa samare yayi na abin da shi ibn kasir ya faɗi na kusan tarihi na wannan yadda aka yi sulhu hudaybiya karkashin ayan nan laqad radiyallahu anil mu'minina hakika Allah ya yarda da muminai a wannan aya ne yana da kyau mu dan ƙara bayani akan wannan kalma ta yardar Allah labari Allah yake ba ya yake ba cewa wato sayarda ba da sani zai yarda a'a raziya labari Allah yake ba hakika Allah ya yarda da muminai to idan aka ce Allah ya yarda da muminai kai in kai in ne za ka yi adalci muminai dai tun daga zamanin annabi zuwa yau suwaye ne nan farko Allah ya yarda da muminai in dai ba a zalimi ba kai ba ka tsammanin ka saka kanka ne ka ba su abubakar su umar su umar su ali in dai ba a zalimi ba ne kai to shine anan ya kamata mu fahimci ƙwar'ani laqad radiyallahu anil mu'minina ba tsaya iya nan ba dan a daɗa tantance maka suwaye ma'mumina sai ka ce me iz yubai iz dinnan zarfiya ce zarf ce tana na wuri ne lokaci lokaci da yake tare da wuri iz yubai unaka lokacin da su muminan sanda Allah ya da su din lokacin da suke maka mubaya'a ta ta shajara ƙarƙashin bishiyar nan a nan kula da fahimta musamman wanda suka karanci larabci idan aka ce anil mu'minin akwai al wasu take nuna mu'minan sanannu ne Allah ya da mu'minan nan suwa kenan aya ce Allah ya sauka ma manzo shi ake ma magana kafin kowa ma ya san aya shi ya santa hakika Allah ya da mu'minan nan suwa kenan sahabbai kai ma ka sani sannan sai aka ƙara tantance suwa sahabbai din su ne waɗannan ɗari hudu dubu ɗaya da nawa to Allah ya ce ya da su izu bayi ka tahta shajara wanda suke maka mu bai karkashin bishiyan nan ita ma bishiya akwai ma'arifa sanannen bishiyan nan ta hudaybiya wacce muka karanta ranar tarihin ta ko ya kamata yan uwa mu adalci duk wata akira da za ta zo maka musamman matashi ni ina mamaki duk da dai magabata suna cewa kar kai mamakin wanda ya bata kai mamakin wanda ya shiri amma wallahi akwai abin mamaki wai mutum da wayan shi wayo irin na zamanin nan wayo da wayanka da komai suna ajaka wata hanya ta banza ta alaka hanyar zagin sahabbai haka ɗauka wannan hanya ce ta ta musulunci kuma sahabban ma wanda suka fi kowa abubakar usman ali radiyallahu anhum ajma'in waɗannan manya-manyan sahabban sannan da asharatu mubashirin bil janna sannan da waɗannan da ake kiran su ashabu bai'at ridwan ma'abuta a wanda suka yi annabi chaffa suka masa chaffa karkashin bishiyan nan sanannan nan nan malam yace hiya samura ita wata bishiya ce mai kama da magarya amma ba magarya ba wahum alfun wa salasumi'atin aw wato wa akthar su mutum dubu ɗaya da ɗari uku ko fiye da haka mun tattauna wannan a baya ruwaya mun karanta ta cewa su dubu ɗaya da ɗari hudu ne kun gane da kyau wato yace summa baya'ahum ala an wato ala ala an yunajiza quraishan wa Allah ya firru min al-maut summa annabi mubaya'a kamar yadda nan hadisi ingantattu na karanta su ibn kafir akan abu biyu cewa summa annabi mubaya akan sai dai su mutu kawai summa annabi mubaya akan cewa ba za su taba guduwa ba duk abin da zai faru idan za su kare gabaki ɗayan su wannan mubaya'ar kururuwar da ta zo cewa an kashe Usman annabi ya ce to za mu shiga makka ku zo ku yi man caffa kowa sadda ya a cikin zuciyar shi yayi ne akan sai dai ya mutu kawai yayi ne akan sai dai babu gudu babu ja da baya wannan su ne fa ake cewa Allah ya da su ɗin wa zalika malin yace wannan ya kasance ne annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da'a khurash bin umayya al-khuzai annabi ya kira wani mai suna khurash bin umayya al-khuzai hina nazalul hudaybiya yayin da ya sauka wannan kwari wannan wadi din na hudaybiya fa basahu ila quraish makka ta ya aika shi zuwa ga ainihin qurayshawa na makka a wancan zamani wa hamalahu ala jamalihi sallallahu alaihi wasallam annabi ya bashi raƙumin sa ya hauye shiga makka liyuballigha asharafahum annahu sallallahu alaihi wasallam ja'a mu'tamiran cewa ya isan masu gashi ya taho ya taho zai shiga makka amma mu mu'tamiran da niyya umra an gane walam yaji a muhariban bai zo ba da niyyar yaƙi ya je ya kaya musu wannan labari kawai kun gane fa karu jamala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da wannan mutumin ya isa sai suka kama raƙumin manzo da annabi ya bashi hawaye shiga sai suka kama suka soke akwai ta'addanci ko babu wato ainihin wa aradu katla shi kanshi shi ma suka so su kashe shi wato ainihin fa ahumul ahbash wato ahadith fa khallu sabilahu daga nan wasu daga ciki dai suka hana cewa kar a kashe shi din irin mutanen kawai haka daga nan dai shikenan suka kale shi fa ata rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai ya zo ma manzo sallallahu alaihi wa sallam wai ainihin ya bashi labari to daga nan shikenan fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umar ibn al-khattab liyab'athahu ila makkata sai annabi ya zo wurin umar dan ya aika shi tunda wancan ga yadda ta faru to bari in aika umar kuna ganewa fa qala sai umar ya ce ya rasulullah ya manzon Allah inni akhafu ala nafsi quraishan ina jima kaina tsoron quraishawa walaysa bi makkata min bani adi bin ka'bin ahadun cikin dangina wanda kilas ko sa iya kare ni ba na jin akwai wani a yanzu wanda zai iya kare ni kuna ganewa wa qad arabtu quraisha wato wa qad arafat quraishun adawati iyaha su quraisha sun san tsananin kiyayye da nake masu su. sun san ni kun san ne kisa fitowar shi daga makasar da zai hijira ko fitowa ya ce duk wanda yake so babasta ta zama wato ainihin taimaraicinsa ko matarsa ta zama bazawara ko? to ya biyo ni suna kallon shi ya fito ya fito ya taho maka rabe ya taho madina saboda shi ba kan wallan sa bane haka Allah ya umarci ni dama saboda haka yace Quraishawa fa sun san ni ga abubuwan gabar da nake da su saboda haka ina da shawara ya Rasulullah shawara sai da ya faɗi wannan da ya ce da irin tsananin abin da suke nuna man na gaba amma walakin adulluka ala rajulin huwa a azu biha minni zan maka ishara zan baka shawara zuwa ga wani mutum wanda yake yafi izza da buwaya wurin ƙurashawa a wuri na ma'ana sun fi ganin ƙimarsa yana da mutunci wato tujadu hufiha, fiha zaka sami danginsa har wa yau da su suna nan a cikinta wa huwa Usman ibn Affan yace shine Usman ina ga abin da zaka yi ka aika Usman ibn Affan ya Rasulullah ku duba ashe annabi na karɓar shawara ko Umar yace zai aika amma da yake ba nasi aka sauka mai daga saman ba sai Umar kan ishtihadi ne nahi sallallahu alaihi wasallam Umar yace ina da shawara gashi annabi nan take karɓi shawara din to yanzu dan Allah shugaba ya kamata ya karɓi shawara ko ka ya kamata ya zama sai yadda ran shi ke so zai tafi da abin A kan abin da ba nasi ba ba daidai ba ne wannan ba iya shugabanci ba ne ya zama dan ka sami iko da karfi sai yadda ka ga dama za ka yi ba wannan isa ya gama ka ji ba daidai ba ne manzo wahayi ake mashi amma ana yi mashi wahayi a inda ba a yi mashi bai na karɓar shawarar sahabansa umar ya ba shi shawara ya karɓa a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Usman Usman ibn Affan fa ba'athahu ila abi sufyan annabi ya karbi shawara ya kira usman ibn affan ya aika shi zuwa ga abi sufyan wa ashrafa quraish da wato manya manyan ya yukhbiruhum annahu lam ya'ti li harbin wa innama jaa za'iran li hadha ya ba su labari in yaje shi fa bai zo da nufin yakar garin su bana makka ina ga babu damuwa akwai fanka saboda haka ainihin ya zo ne kawai don ya ziyarci ɗakin Allah mu'azziman don ya girmama ɗakin da saboda ganin girman mutuncin wannan ɗaki ɗin wa kataba lahu kitaban ya rubuta masa saƙo a rubuce ba aka ma'ahu ya aika shi tare da wannan saƙon wa marahu an bashirar al hmm. daga cikin saƙon annabi ya gaya ma Usman in yaje ya sami masu rauni a cikin makka musulmi tun annabi ya san da su ya masu mushara a makka cewa bil fatih qariban akwai buɗi na nan kusa kasu damu akwai buɗi ruwa har a wannan lokaci shekara ta shidda wasu na nan cikin makka ana kuntata musu ba da suka iya amma ku duba fa annabi ya shekara sha uku a makka yana ta da'awa ya dawo madina ya shekara shida nawa kina hada sha tara wasu na nan a makka ana ana kuntata musu haka suke hakuri ba a zo lokacin da za su iya samun abin nan ba amma annabi ya ce a gaya masu su yi hakuri buki na nan kusa a yi masu bishara sannan wa annan laha sai ya zaharu dinahu ya gaya masu da sanu Allah zai ɗaukaka addininsa zai ɗaga shi akan duk wani kafirci fa kharaja Usman wa tawajjaha ila Makka daga nan Usman ya fita ya fuskanci garin Makka ووجد قريشا قد اتفقوا على منعه صلى الله عليه وسلم من دخول مكة sun ittifaki gaba ɗaya same su sun fito sun haɗa kai cewa annabi fa ba zai shiga ba an gane walaqiyahu aban bin sa'id bin al-as hina dakala makkata aw qabla an yadkhulaha da Usman ya tafi wanda ya fara tare shi ya fara cin karo da shi shine aban bin sa'id da ya gamu da shi ko dai bayan ya shiga maka ko kan ya shiga fa nazala an farasihi sai aban ya sauka daga kan dokinsa wa hamalahu bayna yadayhi ya daukai a gaban dokinsa kuna ba. sun rafa'ahu wa ajarahu hatta balagha risalata rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka ya zama shine mai masaukinsa ya zama ajarahu ya bashi kulawa da kariya da komai ba ne sai ta Usman kaga magana Umar ta yi daidai ko yi ba sai kaga haka ake mulki kenan dole sai ka sami wuzara na kusa da kai na gari suna gaya maka gaskiya kai kuma kana karɓar gaskiyar sai ga abuwa na tafiya in ka ƙi ko wuzara in ka na banza ne suna baka shawarar banza sai mulki ya lalace ko kuma in sun baka baka ɗauka nan ma lalace zai Ko kaga da aka abin nan sai ga shi hikima ta fito ƙarara a bani ya karɓe shi ya bashi kariya ta musamman har sai da ya isar da saƙon da manzo sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi wa qara alaihimul kitaba wahidan wahidan ya karanta musu wannan risala din saƙon a rubuce ɗaya bayan ɗaya duka ana karanta musu fasammamu ala annahu lan yadkhulaha hadal am amma duk da haka suka dagi suka nace annabi ko ba zai shiga makka wannan shekarar ba kuna ganewa haka suka ce ba zai shiga ba wa li usman suka ce ma usman ibn affan in shi ita an ta tsufa bil baiti fa tubbihi kai dai yanzu ga daki can ga kaba can in kana so kai dawafi je ka kai kai Abin da suka ce kenan قال shi kuma عثمان بن عفان يتي ما كنت لافعل حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم yadda magabata su kaga fa yadda waziran annabi ya ce ba zan yi dawafi ba ga ka'aba duk da ina ganin ta kuma ina so yin sai manzo sallallahu ya yi sanani ka duba dan Allah yawan kai ne aka abin nan da ka ga wani dan abu bin mai gidan na kama sai ka nemi ka ture shi ko ba ka ake bane ka daga yar dama kauce gaba shikenan sai ka nemi ka ce mai gidan na kama bai iya ba amma ka duba yadda sahabban annabi suke tare da shi ya ce ba zai tawafin ba don ya nuna masu biyayya shi ga manzo ya nuna masu su annabi suka damu da shi ba suna su san zuciya ba yana son ɗawafin dan dan me sabai sun fita makka suna shaukin makka suna saukin suna shaukin wannan ɗakin amma duk da haka ya ce ba zai ba har sai annabi ya yi ɗawafi sannan ya yi wa qad kana muslimuna qalu hani'an li usman alhali kuma can da usman ya taho su sahabbai sai suka yi ta mashi murna hani alli usman suka yi ta mashi farin ciki kaga usman shi ya sami dama ya shiga makka kuna ganewa hani Ali usman khalasa ila albayti wa dafa bihi dunana yau shi ya sami dama zuwa wurin daki za shi ya dawafi mu ko ga munan an tsare mu ba mu sami dama ba su can suna faɗin haka shi kuma nan an ba shi daman shi kuma ya ce ba zai ba ya faɗi wannan da sahabbai suka faɗi wannan magana gaban manzo suna kyautu da zaton usman zai shi dawa fi su فقال رسول الله صلى الله inna وسلم bihi. Allah ya tsufa hatta na tsufa ma'an lallai zaton da nake ma Usman ba zai taba yin dawafi ba sai dai mu yi kai ka dubi dan Allah ya dasa ba suke rayuwarsu akwai rayuwa mai daɗi ko babu to Usman ba yana cikin wanda fa ake zagi fa banda wannan kadai ta ishe shi wannan falala. ba mu tsara sabo balle wannan kadai ka tsaya nan annabi ya ce ina ya mashi zaton ba zai ba sai dai mu yi kai kuma ku duba na annabi zai ba shi taras ya kara mai taras ya cida da wata damun baka amma wai ka rasa wanda za ka haɗa ana zaga sai wannan kuma haɗu da kai ana zage shi wani na gini yake in baka kaunaci wannan bawa za ka kaunata in ka kishi wallahi annabi ma ƙarya kake baka kauna shi domin duk wanda shine magabata suka ce san sahabbai san annabi san Allah kin su kuma kin annabi ne kuma kin Allah ne domin ba yadda za a annabi ya tsarkake waɗannan ya zama tare da su da wannan taron dai haka kawai da ta tafi a banza saboda haka irin wannan taskiya ɗin Usman ya samu saboda haka wa bashara Usmanul mustad'afina sai Usman a tafiyarsa da ya je Makka da ya isan tunda an ce ya faɗi ya faɗi duk abin da daga nan ya sami dama ya yi ma masu raunin nan bushara saƙon da annabi ya aiko shi wa tabasathu quraishun indaha anan quraishawa suka tsare shi a wurin masu rauni din suka tsare shi kwana da kwanaki wa balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la nabraha hatta nunajiz alqawl kuna ganewa wato ainihin wato daga nan ne ainihin fa balaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam almuslimina anna usmana qad qutila labari ya zo ma labari zo ma annabi irin na shaidan kina shi da musulmi wannan tsare shi da aka yi din sai labarin ya zo bai bai cewa to fa Usmanu fa an kashe shi kuna ganewa wato kadi kutila fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabraha hatta nunajiz alqawm wallahi ba za mu gushe ba har sai mun kai mu wannan mutane hari sai mun in dai an kashe Usmanu to ko ba za mu koma Madina ba sai mun shiga makka kenan shine wato ana so a ga mana asalin bai'atul ridwan da kuma dalilin da ma Allah ya kiyaye da su din kuna ganewa da kyau saboda haka suka ce ba za su gushe ba sai sun shiga wada an nasa ilal bai'ati daga nan annabi ya kira mutane zuwa tofa su zo su yi mai caffa ita ce bai'a wa kanar bai'atu ridwan ta ta shajara wannan bai'a din caffar an yi ta ne karkashin bishiyar nan وضع النبي صلى الله عليه وسلم شماله في يمينه أو تروى النبي الأولى hagunsa kan damarsa sanda ya ce a zo a cafa inda labari usman na can ku shi kenan an kashe shi ba a kashe shi ba annabi ya ɗora hagunsa akan damarsa a matsayin me wa kale ce hazihi an usman wannan tabbata ta ce wannan ma ba matsayi bane bayanan amma annabi yayi mai wannan mutane dubu ɗaya da hudun ya shiga cikin su ko ba shiga ba kuma yadda shi aka fita aka ce to shi tashin ma sahabbai cewa su kai ai tashi ma tafi tun da annabi hannun shi ne su ko hannun su ne akan na manzo amma shi hannun annabi ne akan hannun annabi amma madinwa falala ce ga usman kuma falala ba ai usman ya ji daɗi yan uwa saboda haka wanda duk zai kiye wanda duk zai soke shi to san abin da yake suka kuma ya san me yake wallahi ba musulunci yake ba saboda haka ya wato ainihin yace wannan hannu na Usman ne wa fil Bukhari wata ruwaya ta Bukhari wa qala sallallahu alaihi wasallam hadhihi bai'atu Usman wannan bai'a ta Usman ce wannan da ya dora hannu din fa daraba bi yadihi al-yumna ala yadihi al-yusra ya dora hannunsa na dama akan na hagu duk wannan babu karo da juna Ruwayar waccan da wannan ya dora duk magana ce dai wani hannu akan wani in haka kai wannan kaga hagu ce a kai in ka juya haka ta mace to haka dai annabi ya ɗora hannunsa a kan ɗaya ya ce wannan na Usman ne wa fil bukhari wato haka ya zo a cikin bukhari kinan wato ainihin a cikin hadisin wa haza yash'uru bi annahu sallallahu alaihi wasallam alima bi nurin nubuwa anna usman lam wato lam yuqtal hatta baya anhu wannan yana nuna malam yace wani yana nuni kenan an nuna ma annabi a irin haske na annabta Da mu'jiza abubuwan da ake nuna masa cewa Usman ba a kashe shi ba tunda da an kashe shi zai mai baya ba a kashe shi ba kenan shi yasa sai ya masa baya fa yakunu hadha min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam Wannan ya zama yana cikin mu'jiza tashi abinda za a sanar da shi abinda ba shi aure Allah ya sanar da shi wannan abin wa ayyiduhu ma ja annahu lamma baya annasa qala wannan zai dada karfafa maka abin da ya zo na cewa lokacin da ya zo ya annabi wato ainihin mutane su ne ta masu baya ala allahumma in wato inna usman fi hajatika wa hajatu rasulika annabi da yake masa da ya dora hannun yace ya ubangiji lalle annabi wato ainihin Usman ina cikin bukatar ka ya ubangiji haka nan manzon shi ma yana cikin bukata kaga yana roƙa mawa kenan Usman kenan dai yana nuna kenan Usman yana nan wa daraba bi ihda yadayhi ala al-ukhra fa kana yaduhu li Usman khairan min aydihim li anfusihim ya zama hannun annabi wanda yake wakiltar na Usman ya fi na su sahabbai kenan haka ne ko ba haka ba Ta ga Usman daɗin da ya ji kuma sannan zaɓar shi ma a tura makaɗin ɗin shi kan shi ya zai je a wani matsayin ku ba tarar wannan tsinin a irin wannan yanayi a ce zo ka tafi yadda yadda kuma ka san yadda ake irin wannan lokacin amma ya bi je ɗin duk wannan kaɗai ya isa ku san fa matsayin sahabbai ɗin ya ƴan uwa saboda haka wato ainihin yace a gaba a nan ƙarshen kissa ɗin wacce ya hakaito mana ita ne daga cikin wato sira ta ibnu wato ta haka ce ko sira je shi ma kan shi bin kasir ya ciro daga kutum na sira ne wato ce wa daraba ihda yadayhi ala al-ukhra fa kana yaduhu li usman khayran min aydihim li anfusihim wa lamma sami'a al-mushrikuuna bi hadhihi al-bay'a khafu wa ba'athu bi usman lokacin da mushrikai a makka suka ji labarin sahabbai sun annabi cappa za a tafi ko a mutu ko a rai to daga nan sai suka firgita sai suka tsorata shi kenan sai suka sako Usman ibn Affan wa jama'atin min muslimina da ma wasu jama'a na musulmai wanda wa kanu asharata dakhalu makkata mutum goma ne da suka shiga tare da shi garin makka bi iznihi da izininsa sa fa alima Allahu ma fi qulubihim to waɗannan wanda Allah ya ciyar da su laqad radiyallahu na, mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara ka wata ƙarin girma din la fa'alima Allahu ma fi qulubihim ay min as-sidq wal wafa Allah ya san abin da ke cikin zukatansu na gaskiyar imani da cika alkawarin da suka ɗauka mani ko abinda suke caffa da gaske suke ba wai ƙarya ne in sun je sun ga wuta za su gudu ba kun gane da kyau Allah ya san wannan shine yake gaya mana alqur'ani ake duk ba mu fa labari ake Allah ya san abin da ke cikin zukatansu to saboda haka fa anzala sakinata alaihim sai Allah ya sauka musu da nasuwa sai da suke malamin waye annan yanayi ne na damuwa da kunci ya san taho za su shiga maka kuma an hana su amma da wannan ya sauka annabi ya shi kenan sai sai sakina ta ta same su ya abin da annabi ya ce su yi za su yi to ana nan wa wato wa asabahum fathan qariba sannan kuma ya samu a masu buɗi buɗi mai girma wa fathu khaybara shine buɗe garin khaybara ba da insirafihim min al-hudaybiyya wanda za su yi shi bayan wato sun juya zuwa wannan sulhu na hudaybiyya aka yi musu bishara ga abin da zai faru kun gane da kyau yadda wasu malaman tafsira nan sai suka yi fatahan qariban shine dai wannan sulhu hudaybiyya din shi ne tun da yin shi da aka yi ai daga nan ne kuma suka sami dama suka dawo suka ci gaba da yaɗa da'awa ko ina da shiga da abin nan an gane da kyau wannan dai sabani ne ko sulhu hudaybiya ko kuma fatuhu khaybar wanda aka nuna za su yi wa maganima kathiratan ya'khudunaha da ganimomi masu yawa wanda za su karba min khaybara a yakin khaybar in sun je wa kana Allahu azizan hakima lalle Allah ya kasance mabuwaye ne ga garbadau hakiman mai hikima lam yazal muttasifan bizalika kuma wannan sifofi suna nan tare da ubangiji har yau har gobe wa'adakum Allahu maghanima kathiratan ta'khudunaha Allah ya ce yayi maku alƙawarin ganimomi masu yawa wanda za ku same su min al-futuhat na wasu buɗe-buɗen yakin daban-daban bayan haibara ɗin fa ajjala lakum hadhi amma yanzu dai an gaggauto muku ta haibara bayan kun koma to nan za ku tinkara kuma ganima ce tsantsa domin ma ba za su tinkare ku da yaƙi din ba fihi iltifatun ila alkhitabi wato litashrifihim fi maqamin limtina wa kaffa aydiyan nasi ankum wato Allah ya kame hannayen su mutane wato gabarin ku fi iyalikum dangane da iyalanku lamma kharastum ila alhudaybiyya yayin da kuka fita zuwa hudaybiyya kun san dai khaybara yahudana nan an gane da kyau ita kanta garin makka ɗin akwai akwai banu nadir akwai banu ƙwaraiza bi yahudawa ne an gane sannan kuma ga munafukan da suka ce su ba za su fita ba munafuki ai maƙin musulmi ne to shine sai aka fassara wa kaffa aidiyan nasi ankum wato Allah ya kame hannun mutane makiyanku a kan iyalanku kenan lokacin da kuka tafi Khaibar wato Hudaybiya kuka bar garin Madina wajen mutum dubu ɗaya da ɗari hudu duk sun tafi tare da ni sai munafukai kawai ko kaga a lokacin banda kiyawa Allah me za a yi sai a fada ma iyalansu a kakkashe ba su nan amma Allah ya sai ya jefa tsoro cikin zukatan Yahudawa da su munafukan suka tuna ai lokacin da Mushirikai suka taho a gazawatul ahzab suka taho suka yi sansani a zurf iska ce ta babbako ta taso ta zo ta rika wance kalar da su inda suka je suka yi tantin su suka yi sansani na yaƙi suka rika ana an ana yanka raƙuma ana ci ana i ana ihu ana hauka ana shan giya iska cikin dare ta zo duk ta ke su gaba ɗaya Ka rika ɗaukan cikana ana wance kali da su sai su yahudawa da aka bari ko kuma munafukai sai suka rika tuna to in fa muka taba musu iyali duk da ba su nan irin iskan nan da ta zo kila fa za ta iya zo mana sai suka firgita suka ji tsoro wasu malaman haka suka fassara wannan wasu kuma suka ce wa kaffa aidiyan nasi ankum a a ai abin da ake nufi lokacin da aka zo hudaybiya eh, wato hudaybiya din kuna ganewa a daidai lokacin ai wato akwai makiya da suka taho wasu haka kawai 'yan ta'adda daga cikin mushrikai na makka ana nan ana ƙoƙarin sulhu da jakadan su ainihin rabin nan mushrikai da manzo sallallahu alaihi ana ƙoƙarin rubuta sulhu da komai wasu mutum tamanin wata da aka ce saba'in kawai suka zo suka rika ƙoƙarin su zo su kawo hari ga manzo sallallahu alaihi suka zo suka riƙa neman su auka masa habbai a wannan lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam labari ya zo mashi shine ya masa addu'a yana addu'a duk suka makance suka makance daidai annabi ya ce to aje a kamo su sawo suka je suka kamo su aka kawo su manzo ya tambaye su me kuke nufi kuna tare da mu ne yanzu sulhu ake yi kuna tare da mu ne ko kuna tare da so ko kuma zaman cin gashin kanku kuke ma'ana sulhu ake ka san sulhu ai su daban mu daban ba za mu taba su ba za a cin ba za mu taba su ba za su taba mu ba ba za a hada kai da su duk dai wannan ba shine sulhu ba to ku yanzu da kuka zo a karkashin wa kuke karkashin su su kafiran da muke sulhu da su ko ko mu yanzu kun imani ne yaka ce duk ba daya shikenan annabi ya ji haka sai ya ce to a sake su da biyu yake na aka kyale su wannan kyale sun yana cikin abin da ya ƙara sa lallai sulhun ya sulhuntu amma da su suke su tada wata ƙura ta gefe sulhun ma ya kiwa lallai dai tsokana sai an yaki to wasu malamu suka fassara wannan wa kaffa aidiyan nasi ankum wato Allah ya kame hannun wasu mutane a kanku wato ba su iya auka muku ba wannan an yi muku ne wali takuna ayatul mu'minin domin ta kasance aya ga mu'minai to ko dai wancan din ko wannan ai Allah yi ko in ka dauka da suka taho suka baro gidajen su an tsare musu gidajen su wanda ya auka musu nan ma da suka iso hudaybiyan su 1400 su su mushrikai sannan suna da ne dubu nawa ne zaka yi kirga su da Allah ya so ba sai su auku musu ba su abin nan su Allah ya kame duk abin bai yi ba kun gane da kyau saboda haka wato ainihin duk ma'anonin guda biyu suna iya ɗauka wa ya hadiya kuma siratan mustaqima nan ne ko kuma Allah ya muku haka domin ya shirye da ku hanya mai kakkiya wannan ganin ina kakar na gaba na'am wa ukhra lam taqdiru wa ukhra lam taqdiru alaiha har wa yau akwai wata ganima ɗin banda ta kai bara da za ku samu wacce ba ku sami iko kuka kai ga kanta ba wasu malaman suka ce hiya min faris wa rum su ne ganimomi da za a samu a yakin farisa da rum a wanda kuma kun ma san bayan manzo sanan da aka yi waɗannan ko amma cincini an ma annabi bisharar lalle za a ci su da yaki wannan wasu malaman suka ce shine manawa wa ukhra da wata gani ta daban wacce daga baya za ku kai ga kanta a yanzu ba ku kai ga kanta ba a ahata Allahu biha Allah ya kewaye ta tana nan za su tsaya har sai kun je kun kai masu hari kuma kun same su kun ci galaba a kansu kaga alƙawarin Allah ya cika ko wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira lalle Allah ya kasance mai iko ne akan dukkan komai lam yazal muttasifan bi zalik wadannan sifofi da ake ta cika da su wato Allah bai gushe ba yana tare da su shine al-qadir ko shine al shine al duk wannan sifofi na ƙarshe da ake cika ayoyi da su suna da fahimci su yan uwa ba za ka gane ba sai ka karanta abin da ake kira wato ainihin fiqhu sifa wato al wa sifat ana da fiqhu na al-asma wa sifat tauhidul asma wa sifat nan ne zaka daɗa gane me hikima faɗi wani abu ƙarshe sai a ce wa kana Allahu ghafurar rahima wa kana azizan hakima wa kana Allahu kaza kaza duk sifofin ne kuma suna sani da a nuna maka shi ke da wannan sifan nashi ne ba mai irin su wannan ga saboda yanayi da nuna man lokaci a nan za mu tsaya abinda muka karanta daidai Allah ya mana tarayya wajen ladan abinda kuma ne kuskure daga shedan ne Allah ya gafarta Allah ya bamu ladan abinda ke karanta kuma ya bamu iko aiki da shi abinda muka karanta ne kissan nan kullun tarihi yana da daɗin karantawa musamman ya zama tataccen tarihi ne ba wanda aka cusa masa abubuwa wanda ba su inganta ba Allah ya cewa idan da da kai da da shi da ake kawo maka ko irin sanyi mai zafi ko الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد dabino da annabi ya ce in za a sha ruwa sallallahu alaihi wasallam ana so sun bisa suna ka sha na farko da rubab dabino a wurin laraba yana suna daban-daban akwai balh balh shine ɗanye irin wato birere ke yake sago wanda ya bira wannan ka tauna ya za ka jina da ruwa amma mai bauri-bauri haka tare da zaƙi na gana sai da irin shi ko ka gan shi wani ja wannan shine balh to ya gama a wurin laraba ya gama wannan birar ya gama jan to kuma zai koma ya zama ruɗa shine ya nuna lugub kenan to in ya gama kuma nunar sai ya koma ya bushe ya tamuke shi ne tam suna nawa kenan to wanda ake so ka sha ruwan in son samu ne roba da su annabi yake shan ruwa nunan nan dabino sawa'un na nan Najeriya ne na Makka ne na Madina na ina ne duk dai in dai irin wannan nunanne ne da shi ake so in ka samu in bai samu ba sai ka tafi ka sha ruwa da tamru busasshen wanda ya bushe kenan an gane da kyau in bai samu ba sai ka sha ruwa da ruwa makwalwa gwargwadon yadda kake so an gane da kyau sannan kuma ka ɗauki abubuwan da kake so ka ci amma dai bisa sunna su ne waɗannan ko dabino nunanne ko busasshe ko ruwa nan eh? to sanarwa Na'am. Ai, ba mu lada, na da kuskuren Allah gafarta, Allah ya ce maki musulunci da musulmi, ya kare kafirci da kafirai, Allah ya karbi ibadan mu. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana na qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.